buɗe abin nan mutum wannan fitilla بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا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 ta 2015 wannan shine kaset na 15 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadil Ma'ad fi hadi khairul ibad wallafan Sheikhul Islam asani Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin Zadil Ma'ad mausu'a ce tarihiyya wato littafi ne wanda yake komai da ruwanka dangane da tarihin rayuwa da karantarwa da manhaji da halaye da tsarin da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne wanda al-imam ya rubuta shi alhalin yana halin tafiya ta aikin haji daga ƙasarsu ta ainihin dimashku muna karanta wannan littafi a cikin inda malam yake mana bayani kamar muqaddima da yayi wa asalin fusul ɗin littafin a inda yake tattakaita mana wurare da lokuta da abubuwan da suka faru a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a inda har yazo yake mana bayani dangane da mas'ala ta Isra'i da Mi'raj da abin da ya faru na wa'azi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tayi da fitarsa zuwa ƙasar Ta'ifa da dawowar shi sa'annan kuma ya tike da bayanin fita zuwa ga ƙasar Madina bayan Allah subhanahu wa wata'ala wa annabin shi umarni da ya ƙaura daga makka ya koma madina muna cikin karanta wannan wuri ne sai lokaci ya ƙure mana da haka za mu koma baya kaɗan inda yake cewa manta hau ilal madinati wa zalika fi yawmi lisnaini lisnatai asharata lailatan khalat min shahr rabi'in al-awwal sai suka isa ƙasar madina shi annabi kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da babban abokinsa sayyidina Abubakar suka isa ƙasar Madina a ranar Litinin 12 ga watan Rabiul Awwal wa qila zalika an faɗi wasu maganganu waɗanda ba waɗannan ba wa nazala bi Quba fi a'la al-madinati ala bani Amr ibn Auf sai sauka a anguwar da ake cewa Quba a can gefen garin Madina cikin kabilar Banu Amr ibn Auf waƙila nazala alal kulfumi ibn al-hidim an ce ya sauka ne a wurin wani mutum mai suna kulthum ɗan hidim waƙila ala sa'ad bin khaythama wasu ma sun ce ya sauka ne a wurin sa'ad ɗan khaythama wal awwalu ashharu amma maganar farko ɗin can wacce ke cewa ya sauka ne a gidan kabilar banu amr ibn auf malam ibn al-qayyim yace ita tafi inganci fa qama indahum arba'ata ashara yawman annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zauna a gun waɗannan mutane kwanaki goma sha hudu wa assasa masjida quba anan ne ya kafa masallacin quba thumma kharaja yawmal juma'a fa adrakathu al-juma'a fi bani salim sannan ya fita ranar juma'a sallar juma'a ta riske shi a anguwar banu salim fa jama'a bihim biman kana ma'ahu min al-muslimina a inda ya musu sallar juma'a da shi da sauran musulmai wa hum mi'a su kwargwadon mutum ɗari sun kiba na katahu wa sara sannan ya haura raƙumarsa ya ci gaba da tafiya waje alan nasu yi kallimu na hufin nuzuli alaihim mutane kuma suka dosa mashi magana suna roƙon shi akan cewa don Allah ya sauka a wurinsu ya ba su alfarma su zama su ne masu masaukin shi wa ya bi khutamin naƙa suna ƙoƙarin kama linzamin wannan raƙuma fa Kulu, sai aka ce wai yana cewa da su khallu sabilaha fa innaha ma'mura ku kyale wannan raƙuma tana aiki ne ƙarƙashin umarnin Allah wannan hadisi kamar yadda muka ji a wancan karatu da muka yi cewa wannan hadisi duk da shaharan wannan magana khallu sabilaha fa innaha ma'mura wannan kisa ba wannan lafazin bai inganta ba yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke shahararru kwarai a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba su inganta ba kamar wacce addu'a da muka karanta a baya addu'a da aka ce yayi a Taif kamar kuma bayani game da cewa ya ce ma ainihin wato Abu Talibin wallahi law da ushamsa an yamini wal qamara an yasari ma taraktu hadha al am hatta yutimmahu Allah aw ahlika duna wannan shi ma duk da shahararsa a cikin tarihi ba su inganta ba waɗannan da aka ba shi yiwuwa a ci gaba da tabbatar da su a matsayin cewa maganganu ne ko abubuwa ne wanda suka faru da gaske a tarihin annabi sallallahu alaihi a takaice ita wannan magana ta cewa khallu sabilaha malam muhammad nasiruddin al-albani ya tattauna kwarai akan wannan riwaya a cikin littafin shi mai suna silsilatul hadith daifa wa asaruha as-sayyi fil umma ina fata mun gane wannan anan malam mai takhriji arnaut yace akhrajahu al-baihaqi fi ad-dala'il al-imam al-baihaqi ya fitar da wannan kissa a cikin littafin dalailun nubuwa min hadisi Anas qala daga hadisin sahabi Anas ɗan Malik Anas Allah ya ƙara masa yadda ce, qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-madinata falamma dakhalna jaa al-ansaru bi rijaliha wa nisa'iha ce manzon Allah ya shigo ƙasar Madina lokacin da ya taho sai mutanen garin madina suka zo mazajensu da matansu Faqalu sai suna cewa ilaina rasulullahi ilaina rasulullahi ya manzan Allah wurinmu za ka sauka faƙala da'un naƙata fa innaha ma'amura sai ce ku kyale wannan raƙuma tana aiki ne ƙarƙashin umarnin Allah fa barakat ala babi abi ayyuba sai ta ainihin zo ta rankwafa ta faɗi a ƙofar gidan abu ayyubal ansari sai arnaud ya ce wa fi sanadihi ibrahim ibn sirma da'afahu ad-darqutni wa ghayruhu a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna ibrahim ibn sirma al-imam ad ya raunata shi shi da wanin sa wa kadzabahu ibn ma'in al-imam yahya ibn ma'in ya ce makareci ne ma wa qala ibn adiy ibn adiy al-jurjani shi ko cewa ammatu hadithuhu ammatu hadithihi munkaru sanad wal daukacin hadisansa abin kyama ne Isnadinsu da matanin su wa fid al bayhaqi fi dalail fi ma zakarahu ibn kathir fil bidayati hakanan kuma imam al ya fitar a cikin dalailin nubuwa kamar yadda ibn kathir ya ambata a littafin al bidayati wan nihaya mujallad na uku shafi na 202 min tariqi sa'id ibn mansur ta hanyar sa'id dan mansur qala haddathana ataf ibn khalid qala haddathana sadiq ibn musa an abdullah ibn zubair anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama qadima al-madinata fastakhanat bihi rahilatuhu hina dara Ja'far ibn Muhammad baina dari Ja'far ibn Muhammad cewa Abdullahi ɗan Zubair ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ƙasar Madina sai raƙumarsa ta zo ta faɗi a gaban gidan ja'afar ɗan Muhammad tsakanin gidan shi wa bayna daril hasan ibn zaid da gidan hasan dan zaidu fa atahu an-nasu fa qalu ya rasulullahi ya rasulullahi al-manzil ya manzan Allah gidanmu gidanmu ya manzan Allah al-manzil famba'asat bihi rahilatu sai ta ƙara miƙewa da shi fa qala sai ce uha fa innaha ma'mura thumma kharajat bihi hatta ja'at Sannan ta ci gaba da tafiya da shi hatta taho mawdi al-minbar daidai inda minbarin shi yake fastanakhat nan ma ta ƙara faduwa summa tahallalat sannan ta warware gaba daya ta ainihin kwanta gaba daya wa samma arishun kanu yu'arishunahu wa yu'ammirunahu a daidai wurin akwai wata ƴan rumfa wadda ake zama ana raya ta wa yatabarraduna fihi inda ake dan zama a dan sha'inuwa fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arrahilatihi fihi sai manzo Allah ya sauka daga kan wannan abun hawa ya koma cikin wannan ƴan rumfa fa awa ila dhilli ya koma cikin inuwa fa'atahu abu ayyuba fa qala ya rasulullahi inna manzili aqrabul manazil ilayka ce ya manzon Allah gidana shi yafi kowanne kusa da wannan wajen fanqul rahlaka ilayya ka dauko kayanka zuwa gidana qala na'am yace to yayi fa dhahaba bi rihlihi ila annabi ila almanzil manzo Allah ya tafi da kayan shi zuwa wannan gida ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله أين تحل يا من ذا الله إنا ذاك سوكا إناني مسوكينك قال إن الرجل ما رحله حيث كان أي متنينا سوكاني إند كاين شسكي كوى إناني وانظر طبقات ابن سعد yace karanta littafin tabaqat na ibnu sadin a cikin mujallal na 1 shafi na 236 da kuma 230 da ainihin bakwai a takeice abin da ya tabbata shine cewa abu ayyuba al-ansari shi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam masauki kafin a gina mishi dakunan matan shi da masallacin shi wannan ya tabbata a cikin ainihin kisoshi mabambanta sannan kuma ya tabbata cewa kamar yadda bukhari ya ruwaito cewa wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ce a siyan mishi kuma aka siyan mai suka ce ba za su anshi kuɗi ba ya matsa sai sun anshi kuɗi wannan riwaya tana cikin ainihin sahih bukhari amma cewa wannan dabba ya ce a kyale ta an umarce ta ne da makamanta waɗannan tafsilat din to su ne suka bi a waɗannan ruwayi waɗanda suke basu inganta ba wallahu ta'ala a'lam sai mu karasa inda yake cewa fa barakat inda masjidi yau sai ta kwanta a inda yanzu shine masallacinsa wa kana mirbadan li sahal wa suhailin gulamaini min banin najjar ya kasance kuma dama watin wata gona ce wata farfajiya ce ta gona wanda ake kaman ka ce garke inda ake daura dabbobi shine mirbat gidan gona ne ko kuma ka ce abin nan wato abin nan ne ranch inda ake daura dabbobi na wasu yara marayu guda biyu sahal da suhail yara ne kanana a cikin kabilar banu najjar fa nazala anha ala abi ayyub al-ansari sai ya sauka a gurin abu ayyub al’ansari sun mabana bana masjidahu mawdi al-mirbadi biyadihi huwa wa ashabuhu bil jaridi wallabin sannan shi da kanshi annabi sallallahu alaihi da hannunsa shi da sahabbai suka yi aikin gina wannan ainihin wato masallaci ta hanyar tubala shine alliban da kuma aljarid da kuma ganyen dabino wanda shine aka yi rufi da shi shine rufin din masallacin thumma bana maskanahu wa maskana jiki ilajan janbi sannan sai ya gina gidansa da kuma gidan matansa a kusa da jikin gidansa wa aqrabuha ilayhi maskan aisha mafi kusa da gidajen shine gidan aisha thumma tahawwala ba'da 7 ashhurin min dari abi ayyuba ilaiha sannan bayan watanni 17 watanni bakwai amin ko sai kuma ya kaura daga wannan waje zuwa gidan nashi wa balaga ashabahu bil habasha hijratuhu ila al madina kuma sahabbai da suke habasha suka samu labarin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi kaura ya ban makka ya koma madina shikenan faraja minhum 33 rajula aka samu mutum 33 suka dawo fa hubisa minhum bi makkata sab'atu a makka aka tara mutum bakwai kafaran makka suka tara mutum bakwai suka hana su isowa madina wantaha baqiyatuhum ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bil sannan saura kuma suka tike ga manzon Allah alaihi salatu wasallam a garin Madina thumma hajara baqiyatuhum fi safinati ama khaybara sanata 70 sannan sauran waɗanda aka bari a ƙasar Habasha su basu samu suka dawo ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira suka dawo ta hanyar jirgin ruwa a lokacin ana ainihin wato yakin Khaybara wannan a ƙasa shine mala yake cewa akhraj al-bukhari fil maghazi babu ghazwati khaybara an abi musa al-ash'ari qala abu musa yace balagana makhrajan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa nahnu bil yaman mun samu labarin fitan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna yaman fa kharajna muhajirina ilaihi ana wa akhwani sai muka fita ni da wasu ƴan uwa nawa guda biyu za mu je mu kaura mu koma gunsu ana asgharuhum ni na fi kowa ƙanƙantar shekaru a haduhuma abu barda wal'akharu abu raham su ne ‘yan uwan nashi imma qala bid'an wa in ma ƙala fi salasatin wa hamsina khamsina na yini wa hamsina rajula mai ya ce ko dai ya ce wasu wato hamsin da biyu ko hamsin da uku ko kuma hamsin da wani abu mutane hamsin da wani abu min ƙaumi daga cikin mutanenmu fara farakibna safinatan sai muka wani jirgin ruwa faltaqatna faltaqatna na ila najashi bil habasha falqatna bil habasha sai jirgin ruwan mu igiyar ruwa ta juya da mu kawai sai muka tsinci kanmu a ƙasar habasha wurin najashi fawafaqna fawafaqna ja'far ibn abi talib fa aqamna ma'ahu hatta qadimna jami'an sai muka gamu da ja'far ɗan abu talib sai muka yarjejeniya da shi cewa to mu zauna nan tare da su sai mu taho gaba daya zuwa kasan Madina din fa wafaqana annabi sallallahu alaihi wasallama hina ftataha khaybara sai muka kitibus da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bude khaybara wa kana unasun minan nasi yaquluna lana wasu mutane suna ce mana ya'ani li ahli safina sabaqanakum bil hijra wa dakhalat asma'u bint umays wa hiya mimman qadima alaina ma'ana ala hafsati zawjin nabi sallallahu alaihi wasallama za'iratan wa qad kanat hadarat ila najashi fi man hajara yace sai wasu mutane suna mana gori suna cewa mu mun riga ku hijira to ana nan sai asma'u yar umais ta shigo tana cikin matan da aka je hijira da su wannan ƙasa habasha sai ta shigo wurin hafsatu matar annabi sallallahu alaihi wasallama dama ta kasance ta kai mata ziyara ne fadakhala umaru ala hafsa wa asma'u indaha sai ga Umar ya shigo wajen Hafsa daidai sa'ad da suke gaisawa da ƙawarta Asma'u fa qala Umaru hina ra'a Asma da Umar ya ganta sai ce man hadhihi wace ce wannan qalat Asma'u bintu Ta tace Asma'u ce yar gidan Umais qala Umar sai Umar ya ce al habashiyya hadhihi al khay'a bahariya hadhihi wannan mutumiyar Habasha din nan wanda suka yi hijira zuwa Habasha kuma wanda suka zo ta cikin ruwa qalat asma'u na'am sai ta ce kware kuwa qala sai ce sabaqnakum bil hijra mun riga ku hijira fa nahnu ahqqu bi rasulillahi minkum mun fi ku cancantan kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun riga ku zuwa Madina fa gadibat wa qalat sai ta fushi tace kalla wallahi tace sam ba haka bane na rantsi da Allah ba haka bane kuntum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yut'imu ja'iakum wa ya'idu jahilakum kun kasance tare da annabi tsari alaihi yana ciyar da mai jin yunwa ku yana ma wawan cikin ku wa'azi wa kunna fi darin aw fi ardil ba'da al bagda bil habasha mu ko muna can wata ƙasa nesa wata ƙasa inda kafirai suke masu jin haushin musulmai wanda yake cewa habasha wa zalika fillahi wa fi rasulillahi kuma mun je mun zauna a wannan ƙasa ne don Allah kuma dan biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aimullahi tace mashi na rantse da Allah la at'amu ta'aman wala ashrabu sharaban hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi bazan ci wani abu ko na sha wani abin sha ba sai na ji na ga manzo Allah abin da kake fara ya kai Umar wa nahnu kunna nu'za wa nukhaf wa nakhafu mu da muka kasance ana cutar da mu muna cikin tsoro wa sa'adhkuru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa as'aluhu wallahi la akdhibu wa la azibu zan ga manzo Allah dukkan abin da ka faɗa kuma wallahi ba zan yi ƙarya ba ba zan daɗa ba wala azidu alai ba zan ƙara wani magana akai ba falamma ja annabi sallallahu alaihi wasallama qalat da manzon Allah ya zo sai ta ce mishi ya nabi Allah inna umara qala kaza wa kaza ji abin da Umar yace ji abin da ce qala sai ya ce mata fama qulti lahu to ke wani amsa kika bashi qalat sai ta ce mishi qultu lahu kaza wa kaza ni ko ce da shi wallahi ba haka bane wallahi suna mun kaza kaza kaza kaza kaza sai ya ce antum ko laisa bi haƙƙi bi minkum shi bai fi ku cancantan kusanci da ni ba wala li ashabihi hijratan wala huwa li ashabihi hijratan hijratun wahida da shi da sahabbansa da shi da ire-irensa shi Umar suna da hijira ne kwaya ɗaya. walakum antum ahlus safinati hijratan ku kuwa waɗannan mutanen jirgin ruwa kuna da hijira guda biyu ya ku mutanen jirgin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi ya ƙara musu wannan falala fiye da falalar waɗanda suka yi hijira kawai guda ɗaya daga ainihin ƙasar Makka zuwa Madina ina fata mun gane wannan to in za ku iya tunawa jama'a muna cikin wannan karatun kafin mu zo kan wannan gaba sai muka tattauna mas'ala dangane da ainihin abinda malam ibn qaymi ya jajibo mana shi na magana akan wato isra'i da mi'raj da mas'alar da ya magana akai dangane da hadisin shuraik al madani wanda ya kawo a cikin sahih bukhari yazo da matsaloli akan wannan riwaya ta ainihin wato isra'i wanda muka yi wasu maganganu akai sannan muka ce zamu zo da littafin fathul bari dan mu ji irin yadda aka kai aka kawo domin warware wannan matsala domin hadisi ne dai a cikin bukhari in ka kalle shi haka da ɗan kallo na sama-sama sai ka kamar yana da matsaloli saboda wannan mutumi da ya ruwaito shi ya zo da mukhalafat ya saba ma amintattu a cikin riwayar wannan hadisi na ainihin isra'i da mi'raji a wurare akalla guda goma sha biyu sannan malamai sun daɗe suna cece kuce akan wannan hadisi tun daga kansa al-imamul qadi iyad su imamun nawawi su ainihin wato abu suleiman al-khattabi da makamantansu sannan sai muka ce bari mu zo to mu ji ina ne aka tike akan wannan mas'ala gashi daga littafin fathul bari bi sharhi sahih bukhari na ainihin babban malami al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajr Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara wannan dake hannuna shine mujalladi na ainihin wato 17 na bugun maktabatu tayyiba dama hadisin ya kawo shi ne a can ƙarshen bukhari a cikin kitabu tauhid inda ya zo ya hujja da shi inda bukhari yake cewa babu ma ja a fi ƙaulillahi azza wa jalla wa kallama allahu musa taklima a shi a cikin kitabu tauhid a lambar tarjama ta ainihin talatin da bakwai a lamba hadisi na dubu bakwai da biyar da goma sha bakwai shine hadisi na uku a cikin wannan babi bar mu ji abin da hadisi yake faɗa a ainihin gurguje kafin mu ji sharhin da Ibn hajarin ya masa da maganganun da ya akan wannan matni da sauran maganganun malam bukhari yace ce qala haddathana abdul aziz ibn abdullah qala haddathani sulaiman an sharik ibn abdullah annahu qala sharik dan abdullah al-madani yace sami'tu ibn malik naji anas dan maliku yaqulu yana cewa lailata usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min masjidil ka'bati annahu ja'ahu thalathatu nafarin qabla an yuha yace a daren da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga masallacin Ka'aba wasu mutane ko wasu mala'iku guda uku sun zo gare shi qabla an yuha ilai. to kaji mukhalafa ta farko kenan cewa an yi isra'i da shi kafin a yi mishi wahayi wa huwa na'imun fil masjidil harami manzo Allah yana bacci a masallaci mai alfarma fa qala awwaluhum sai na farkon su yace ayyuhum huwa a cikin waɗannan masu baccin waye ne Muhammadu dinnan alaihi salatu wassalam fa qala awsatuhum sai na tsakiyan su waɗannan mala'iku guda uku yace huwa khairuhum shine wannan da yafi su alheri fa qala ahaduhum sai wani su yace khudhu khairahum ku ɗauki wanda ya fi alherin daga cikinsu fakanat tilkan lailata sai wannan dare ya kasance falam yarahum hatta atauhu lailatan ukhra ba su sake ganin shi ba har sai kuma wani dare daban ma'ana isharar zuwa ga kisar ta faru farko cewa an buɗe kirjin shi an yi kaza an yi kaza shikenan sai ce fima yara falam yarahum hatta atauhu lailatan ukhra fima yara qalbuhu wa tanamu wala yanamu qalbuhu game da abin da yake gani da zuciyarsa idan shi su bacci amma zuciyarsa ba ta bacci wa kadhalika al-anbiya'u tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum yace haka dama annabawa suke idan daninsu ne suke bacci amma zukatansu ba sa bacci shi sa suna da wa'ayi ko sun yi bacci ba sa samun kansu a halin da muke ciki na sanin cewa baka san a wace duniya kake ba falam yukallimuhu hatta tamaluhu da suka zo ba su ce mashi komai ba sai suka ɗauke shi fa uhu inda bi'ir zamzama suka kai shi wajen rijiyar zamzam fata wallahu minhum jibrilu sai jibrilu ya ɗauki ɗawainiyar yin wannan aiki fa shakka jibrilu ma baina naharihi ila labbataihi ila labbati sai jibrilu ya ainihin wato tsaga tsakankanin kirjinsa har zuwa wajen cibiyarsa hatta faraga min sadrihi wa jawfihi har ya bare gaba ɗaya kirjinsa da cikinsa fagasalahu min ma'i zamzama biyadihi hatta an jawfahu jibril ya dinga wanki cikin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwan zanza har sai da ya wanke shi ya zama fari kar thumma ata bi tastin min zahabin sannan ya zo da wata yar buta ko wani dan mazubi na zinariya fihi turun min zahabin a ciki akwai wani kwasfa wani dan container shi ma na zinariya mahshuwan imanan wa hikma an bame shi da imani da ilimi fahasha bihi sadarahu sai ya tiba ya zuba a cikin kirjin manzala Allah sallallahu wala gadi da hu, da dukkanin kwarmin cikin cikin sa ya'ani uruqa halaqihi wato cikin wato jijiyoyin makogwaransa ya cika mishi shi da ilimi da ainihin imani bam thumma atbaqahu sannan ya koma ya rufe shi bam ya dinke shi ma'ara da bihi ila samai duniya dunya fadaraba baban min biha, sannan sai suka hau da shi sama ta nan ƙasa suka je suka ƙwanƙwasa ƙofa. daga cikin kofinta fanadahu ahli samai sai mutanen sama suka ce man hadha wane ne wannan fa qala jibrilu yace jibrilu ne qalu wa man ma'aka suka ce waye tare da kai qala ma'i muhammadu yace muhammadu ne tare da ni qala sai suka ce wa qad bu'itha shi ma an ce yazo ne ko kuma wa qad bu'itha shi ma har an mishi wahayi ne ya fara annabta qala na'am yace kwarai qalu Eh, famarhaban bihi wa ahalan suka ce lale maraba da wannan babban bako fayastabshiru bihi ahlus samai la ya'lamu ahlus samai bima yuridu Allahu bihi fil ardi hatta yu'limuhum yace sai mutanen sama mala'iku kenan suka fara murna suna gaya wa junan suna albishir dan su ma basu san abin da Allah yake nufin zai yi mishi ba har sai Allah ya sanar shi ishara akan Allah ya sanar shi su ishara akan ba su san yaushe za a mishi wahi ba yaushe ne za a zo da shi yaushe ne kaza fa wajada fi sama'i dunya adama fa qala lahu jibrilu hadha abuka a wannan sama ta nan ƙasa sai suka tarar da adamu alaihi salam uban mutane sai jibrilu ya mishi introduction ya ce masa ka ga babanka adamu fa sallim alaihi je ka gaishe shi fa sallama alaihi wa radda alaihi adamu sai je cewa adamu assalamu alayka ya abi adama adamu ya mai mishi da wannan salama wa ya ce, marhaban wa ahalan ya bunayya ni'mal ibnu anta ce, lale maraba da wannan ɗanawa, alherin Allah ya kai ka gare ka ka isa ɗa fa idza huwa fis ya dunya da ni, sai ga ga wasu koguna a sama nan ta ƙasa suna ta fama gudu suna gudu sosai waɗannan kogi guda biyu Faƙala sai ya ce, ma na harani ya jibrilu yace kai jibrilu waɗannan kogunan kuma su wane ne su qala hadhanin nilu wal furat yace masa waɗannan sune kogin nilu da kogin furat unsuruhuma wannan shine asalin mababbugar su shine asalin source din su waɗannan da suke duniya nile da kuma ainihin furat thumma mada bihi fis sama'i fa idha bi naharin akhara alayhi qasrun min lu'lu'in wa zabarjadin sai kuma suka wuce sama ta gaba shikenan sai ya ga ainihin wani kogi a kan wani bene a kan wani kogi benen lalu'ulu'u ne da zabar zabarjadu fadaraba yadahu sai ya buga hannunsa fa’iza huwa miskun azfaru sai da jibril ya buga hannun shi sai ga wani turare mai ɗan karan shi ne azfaru Ƙanshi wanda ya saka ciwon kai ko ya saka damuwa Ƙala sai ce ma haza ya Jibrilu. Jibrilu wannan menene ƙala, hazal al-kausaru allazi khabba'a laka rabbuka wannan ma mukhalafa ce cewa wannan shine ruwan alkausara wanda Allah ubangijin kai taskace maka thumma araja bihi ila as-sama'i ath fa faqalat al-mala'ikatu lahu mithla ma qalat lahu al-ula sannan aka tafi da shi sama ta biyu sai mala'iku suka ƙara yin tambaya irin yadda aka yi a sama ta ɗaya suka ce man haza qala jibrilu waye wannan yace jibril ne qalu wa man ma'aka suka ce wa ke tare da kai qala muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jibril yace manzon Allah ne ya mai salati shi da kansa qalu suka ce wa qad bu'isa ilaihi shin an aika mishi ne yazo ko kuma ɗaya fasara har an mishi wahayi ne qala na'am yace kwarai kuwa qalu marhaban bihi wa ahlan ma dalla da shi lale maraba sun ma'araja bihi ila sama'i salisa sannan aka tafi sama ta uku wa qalu lahu mithla ma qalatil ula wa thaniya suka tambaye shi irin tambayar da aka mishi a ta ɗaya da ta biyu thumma araja bihi ila rabi'a sannan ya sake hawa da shi zuwa ta hudu fa qalu lahu mithla zalika su ma suka ga mishi kwatan kwacin haka thumma araja bihi ila sama'il khamisa fa qalu mithla zalika aka je da shi sama ta biyar nan ma suka faɗa mishi irin wannan magana sun ma'araja bihi ila sadisa qalu lahu mithla zalika aka je sama ta shida haka dai ana maimaita wannan tambaya sun ma'araja bihi ila sama'is sabi'a qalu lahu mithla zalika sannan aka je sama ta bakwai nan ma aka sake faɗan irin wannan tambaya kullu sama'in fiha anbiya'u qad sammahum fa wa'aytu minhum ne riwaya yace a kowace sama akwai annabawa ya ambace su shi Anas ni kuma sai na rike waɗannan da zan faɗa minhum idrisa fi annabi idrisu a sama ta biyu wa haruna fi rabi'a annabi haruna a sama ta hudu wa akharu fil khamisa da wani annabin kuma a ta biyar lam ahfaz ismu ni ban rike sunansa ba wa ibrahima fi sai kuma ainihin ibrahim a sama ta shida wa musa Fisabi'a. annabi Musa a sama ta bakwai bi tafdili kalamahu lillahi an sa shi a sama ta bakwai ne saboda falalan shi cewa Allah yayi magana da shi fa qala Musa rabbi lam adunna an tarfa alayya ahada Allah ni bana sa ranka sa wani ya zama sama da ni thumma ala bihi fawqa zalika bima la ya'lamuhu illa Allah wato bayan ya ga annabi a ta bakwai sai ya ce ba na fata ya Allah ka sanya wani mutum ya je inda ban je ba amma Allah cikin ikonsa sai ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka wuce da shi inda babu wanda ya sani sai Allah hatta jaa sidratul muntaha har yazo kan wannan magariya da ake ce ma magariyar tikewa wadanal jabbaru rabbul izzati Allah ubangiji mai girma ya kusanto gare shi fatadalla yayi kusa sosai hatta kana minhu har ya zama tsakanin shi da manzo qaba ne au adala kamar tsawon baka biyu ko ƙasa da haka baka irin wadda ake yin harbi da ita tsawon ƙwaya biyu ko ƙasa da haka kamar ka ce mita biyu ko ƙasa da haka fa auha Allahu ma auha 50 salatan ala ummatika kulla yawmin wa layla sai Allah ya mishi wahayin abin da ya mishi wahayi na sallah ta ainihin guda 50 da yace bayin Allah waɗanda suke a wannan al'umma su dinga yi tsakanin kowane wuni da dare sun mahabata hatta balaga Musa sannan ya sauko, har ya zo inda Musa yake fata basahu sai annabi Musa ya tsare shi ya tambaye shi ya yace ya Muhammad ya kai Muhammadu ma za a ka ilayka ka. menene ubangijinka ya baka qala ahida ilayya 50 salatan kulla yawmin wa layla yace ya bani sallah hamsin ne kowanne dare da wuni qala sai ce inna ummataka la tastati'u zalika sam al'ummaka ba za su iya wannan sallah ba farji falyukhaffif anka rabbuka wa anhu ka koma ka roki Allah ubangijinka ya sauƙaƙa maka wannan aiki su ulmaka ka musu faltafatan nabi su alaihi sallama ila jibrila sai manzo Allah to yanzu shi ya shiga tsaka mai wuya ya anso wannan sako ya taho wannan babban annabi da yake da experience a aikin annabta ya gaya mishi wannan magana sai ya duba ya kalla abokin shi jibrilu me ya shawara ka annahu yastachiruhu falam ah, fi dhalika fa ashara ilayhi jibrilu an na'am sai jibrilu ya mishi ishara akan cewa eh mu koma din in shi ita in kana so a koma fa'ala bihi ila aljabbari sai sake hawa da shi zuwa wurin Allah madaukaki faqala sai faqala wa huwa makanahu sai yace alhalin yana nan inda yake ya rabbi ya Allah ya tsaya a inda aka tsaye da shi ya ainihin kira Allah ya ce ya rabbi khaffif anna fa inna ummati la tastati'u hadha ce Allah ka rangwanta mana al'ummata ba za su iya wannan ba fa anhu ashara salawatin sai aka rage mishi guda goma sai kuma arba'in kenan sun mahtabasahu Musa inda al-khamsi fa qala ya Muhammadu wallahi laqad rawattu bani Isra'ila qaumi falam ala adna min hadha fad'ufu fatarakuhu ya dawo sama ta biyar annabi Musa ya ƙara tsare shi tambaye shi ya ga mashi cewa an rage goma yace mashi wallahi nayi irin wannan harka da annabi da mutane na banu Isra'ila sai abinda ma bai kaiwan wannan ba suka kasa suka bar sallah gaba daya fa ummatuka a ajsadan al'ummaka sun faraunin jukkuna wa quluban da raunin zukata wa abdanan da kuma raunin ƙarin jikinsu wa absaran da raunin ganinsu wa asma'an da raunin jinsu farje falyukhaffif anka rabbuk ka koma ka roki Allah ya sake rangwanta maka kullu zalika yaltafitu an-nabi sallallahu alaihi wasallama ila jibrila yastidshirahu alaihi wala yakrahu zalika jibrilu da sanda akai haka sai ya zama wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya waiga yaro ya nemi shawarar jibrilu jibrilu kuma sai ya nuna mishi shi baya bai da damuwa akan haka farafa'ahu inda al faƙala, sai a wajen na biyar ne ce mashi ya rabbi inna ummati du'afa'u na'am inna ummati du'afa'u ajsaduhum wa qulubuhum wa asma'uhum wa abdanuhum fakhaffif anna faqala al-jabbar ya muhammadu qala labbayka wa sa'adayka qala innahu la yubaddalu al ladayya kama faradtu alayka fi ummul kitabi da aka je a karo na biyar manzo Allah sallallahu alaihi bai gushe ba yana ta roƙo yana ta roko yana neman alfarma sai Allah ya ce mishi kai Muhammadu yace na amsa ya Allah na amsa kiranka ya Allah yace to ni ba a irin wannan ja in ja da magana a waje na kamar yadda na aiko maka da wannan aya a cikin alqur'ani qala fa kullu hasanatin bi ashari amsalha fa hiya 50 fi ummul kitab kamar yadda na aiko maka da sako cewa kowane aiki ninkin shi guda goma haka yake a cikin littafinka wahiyar hamsin alaika don haka salloli ne guda biyar kowace tana matsayin wato biyar ɗin nan a cikin kowace kwari tana matsayin goma kenan su ne hamsin ɗin faraja ila musa faƙala kaifa fa'alta ya ce yaya kai ƙala khaffafa anna a atsana bi kulle hasanatin ashara amsaliha ya bamu ya mana rangwame ya ce mana kowace guda ɗaya a matsayin gomanta qala musa qad wallahi rawattu bani isra'ila ala adna min dhalika fataraku kina rantse da Allah nayi hulɗa da banu isra'ila akan abin da ke kasa da haka wallahi sai da suka kasa irji ila rabbika falyukhaffif anka aidan ka sake komawa ka nemi ƙarin rangwame qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ya Musa qad wallahi min rabbi na rantse maka da Allah naji kunyan Allah ubangiji na min makhtalaftu ilayhi saboda yawan komawa da ta yi wajen shi qala sai ce fahbit bismillah to ka sauka da sunan Allah zuwa duniya qala sai shariku shariku yace wastaiqadha wa huwa fi masjidil harami kawai sai ya farka ya ganshi a masallacin makka ka ji riwayar sharik ibn abdullahi al madin wadda ta zo a cikin sahih bukhari kitabu tauhid dangane da ainihin mas'ala ta ainihin isra'i da mi'raji bari mu karanta ru'usul aqlam daga cikin dogon sharhi wanda babban malami ibn hajarin yayi ma wannan hadisi a cikin wannan littafi yace <clears throat> salisuha hadisu anas fil mi'raj awradahu min riwayati sharik ibn abdullah ay ibn abi namr bi fathi an-nun wa kasr al-mim wa huwa madniyun yukna aba abdullah wa huwa akbaru min sharik ibn abdullahi nakhai alqadi yace imam al-bukhari ya kawo hadisin isra'i da mi'raji ta riwayan shariku dan abdullahi al-madini wanda yake mutumin garin madina ne yana ya fi shariku ibn abdullahi nakhai alqadi a ainihin tsararraki wa qad awrada ba'da hadha al-hadisi fi tarjamati an-nabawiyya ya kawo wani bangaren na hadisi a can baya inda ya tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin a cikin kitabu manaqibul ansar can baya kenan mujalladi na ainihin wato a mujalladi na biyu a sahih bukhari kitabu manaqibul ansar idan ka koma zaka ga ya kawo hadisin wa aurada hadisal isra'i min riwayat az-zuhri an Anas an Abi Dharr fi awail kitab as-salati kuma dama can ya kawo wannan hadisin na isra'i ta riwayat zuhri daga Anas daga Abu Dharr a ainihin kitabus sala wa awradahu min riwayati qatada an anas an malik ibn sa'sa'a fi bada'il khalq ya ƙara kawo shi a can farkon littafin a bada'il khalqi <clears throat> riwayar qatada daga anas daga malik dan sa'sa'a duk mu lura waɗannan riwayoyin anas na yin su ne daga wasu sahabbai can daga wane daga abu zarrin nan kuma daga ainihin wato maliku dan sa'sa'a kamar ka ce anas <clears throat> yayi riwayan ya ambaci sahabin da ya gaya masa domin san da wannan abu yake faruwa Anas yana Madina dan tatsitsin yaro ina ba ta fahimci wannan wannan abu yana faruwa ne a shekara ta uku bayan ainihin amin a shekara ta wajen don goma bayan bayan fara wahayi lokacin Anas shekarar shi bata wuce uku ko hudu ba karamin yaro ko shekara makamancin haka ba yaro ne amin ba babba bane so babu shakka bai halarci waɗannan abubuwa ba amma tunda sahabi ne ko yayi irsali babu matsala amma a nan gashi ya ambaci waɗanda suka gaya masa amma in maka kalli riwayar sharik din nan zaka ji babu wannan ambatan na daga cikin mukhalafa din cewa yi ita ibn malikin yaqul lailata usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina fatan muna fahimtar waɗannan maganganu jama'a sai ya yace wa fi awail al-ba'tha qabla al-hijrati wa sharhanati wa sharahnahu <coughs> afwan wa sharahtuhu hunaka sannan ya kawo shi kuma a wa'il bi'isa kafin magana akan hijira kuma nayi sharhin shi ni a can a dai kitabu manaqib al-ansar wa akhrajtu ma yata'allaqu bi rati sharikin hadhihi huna lamma ikhtassat bihi lima ikhtassat bihi min mukhalafat yace anan kuma zan fitar da abubuwan da wannan riwaya ta shariku ta kaibanta da su saboda abin da ke cikinta na mukhalafat na'am wake wa akhartu ko wa akhartu ma yata'allaqu bi yati sharikin hadhihi huna na jinkirta bayani akan abin da ke da alaƙa da riwayar sharik nan. lima ikhtassat bihi min al-mukhalafat jazakumullahu khair to sai mu tsallaka san inda yake cewa qawluhu wa qabla qabla an ilaihi ilayhi ankara hal khattabi yace inda yace kafin a mai wahayi khattabi ya musanta wannan magana wa ibn hazm da al-imam wa abdul haqq da abdul haqq al-ishbili sun musanta wannan magana wal qadi iyad da al iyad mai ashafa wan nawawi da al-imam an-nawawi wa wa ibaratu an-nawawi maganar nawawi ya fada yace waqa fi riwayati sharikin ya'ani hadhihi awhamun ankaraha al-ulama in kun tuna mun karanta wannan ko a can baya a cikin zadul ma'ad din riwayar ainihin shariku malamai sun yi musunta saboda abubuwa daban-daban da suke cikinta daga ciki akwai qauluhu qabla an yuha ilai wa huwa ghalatun lam yuwafaq alai wannan kuskure ne da ba a dace da shariku akan shi ba wa ajma al ulama ala anna farda salati kana yatal isra'i malamai kuma sun yi ijma'i inji nawawi akan cewa sallah an farlanta ta ne a daren isra'i fa kaifa yakunu qabla al to ya bai a ce wannan kafin wahayi ne intaha magana nawawi ta kare sai malam yace wasarraha almadhkuruna bi anna sharikan tafarrada bizalika wadannan malamai da aka ambata sun fada karar cewa shariku ya kaiti da wannan riwaya sai ibnu hajarin yace wa fi da'awat tafarrudi nazr amma akwai tababa game da cewa shi kadai ke da wannan riwaya faqad wafaqahu kathir ibn khunais bi mu'jamatin wa nunin musaghar wani mutum mai suna kasiru dan khunais haka za a karanta da kha'un mai ɗigo kuma a wazanin fu'ail ya dace da ainihin wannan mutumin shariku shi ma daga Anas kama akhrajahu Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Amawi fi kitab al-Maghazi min tariqi Maghazi da mutaba'a akai inji Ibn Hajar wata mutaba'a kwaya ɗaya daga wannan mutumi sai mu saki tsallakawa da yace can gaba da yace wa amma ma zakarahu ba'd ash-shurahi annahu kana bayna al-laylatayn allatayn atahu fihi mal mala'ikatu sab'un wa samanin thamanin wa qila tis'un wa qila asharun wa qila thalathata ashara fa yuhmalu ala irati sinina la kama da aka ce sun zo wurin shi sun tafi kuma sun dawo shine yake cewa abinda masu sharhi nan suka faɗa cewa ko dare tara ko dare bakwai ko dare sha ɗaya ko sha biyu yace sai dai a ɗauke shi ala iratis sinin ana nufin shekaru amma ba dara ne ba wa idan aka faɗa ka jazama wannan shine jazama jazama ibn al-qayyim fi hadha al-hadith nafsi shine abin da ibn al-qayyim ya faɗa karar a wannan hadisi wa aqwa ma yastadillu bihi anna al-mi'raja ba'da al-bi'sa qawluhu fi hadha al-hadith nafsihi anna jibril qala li bawwab as-sama'i id qala lahu abu abu isa qala na'am yace mafi girman abin da ake hujja da shi akan cewa wannan hadisi na isra'i ya faru ne bayan wahayi shine abinda aka ce jibril yana bada amsa duk sanda aka tambaye shi a kofar kowace sama aka ce an aiko mishi da sakon annabta ne sai ce kwarai fa innahu amma wannan magana zahirun fi annal mi'raja kana ba'dal bisa babu shakka wannan magana zahirin ta nuna cewa mi'rajin nan bayan bi'sa ne fa ayyanu ma zakartuhu min at-ta'wili wa aqalluhu qawluhu fastaykadha wa huwa inda al haram kaga dan haka sai ya zama wajibi kenan ayi ta'awilin da muka ambata wanda mafi karancinsa a tabbatar da cewa ya farka ya ganshi a masallaci mai alfarma fa inna hamla fa in humila ala zahiri in aka ɗauki wannan akan zahirinsa cewa farkawa ya ganshi jaza an kuna nama ba da an hubita min samai ya ba da halascin a ɗauki cewa duk da an yi mi'irajin da shi ne ido biyu amma da ana sakkowa ɗin nan sai bacci ya ɗauki shi kamar da ana tafiya mai daɗi a mota ko jirgi kawai ba kai ne direba ba dole kai bacci ko fastaiqaza wa huwa inda al-masjid haram sai ganshi ya farka a masallaci alfama wajaza an yu awwala qawlu ai ay afaqa za a iya cewa kuma istaiqaza sai ya farka irin ya farka firgigi ya koma cikin hayyacinsa mimma kana fihi daga abin da yake ciki na wani abu da ya gani ba irin wannan duniya da ya saba gani ba fa innahu kana idza uhiya ilayhi yastagriqu fihi domin ko anan duniya in an mishi wahayi yana fita daga cikin hayyacin sa ya shiga cikin wani yanayi fa idan taha raja ila halati alula idan wahayin ya kare sai ya kawo ya dawo cikin yanayin sa fa kunniya anhu bil istiqaf shi ake nufi da cewa ya farka ina fata muna gane wannan jama'a sai mu ƙara tsallakawa can gaba da yace qawluhu thumma mababihi fi samai dunya fa idha huwa binaharin akhar alayhi qasrun min lu'lu'in wa zabardajin fadaraba yadahu aifin nahari ya buga hannun shi a cikin kogin fa idha huwa ay tinuhu sai ga kasan cikin kogin miskun azfaru wani turare ne wanda yake mai matukar karfi wajen kanshi qala ma hadha ya jibrilu qala hadha al-kawtharu alladhi خبأ بفتح المؤجمة والموحدة محمود أي ادخر لك ربك وهذا yace wannan ijibun hajarin mimma yastashkilu mimma yastashkalu min riwayati sharikin na daga gaskin abin da ake da matsala da shi a wannan riwaya fa innal kautsara fil janna domin ruwan alkausara a cikin aljanna yake wal jannatu fis sama'is sabi'a ita ko aljanna a sama ta bakwai take shi kuma yanzu ya ce a sama ta daya وقد أخرج أحمد من حديث حميد الطويل أن أنس رفعه دخلت الجنة فإذا أنا بنهر هافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفر قال جبريل هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى wannan isnadi ne ingantacce a cikin ainihin littafin al-Imam al-Imam Ahmad sunan kenan musnad kenan ko wa aslu hadha al-hadith inda al-Bukhari bi nahwihi kuma asalin hadisin yana cikin bukhari da kwatankwacin irin wannan ma'ana wa qad madha tafsiri ya zo a cikin kitabut tafsir inji ibn hajar sai ya ce min tariqi qatadata an Anasin lakin laysa fihi dhikrul janna a ya qatada daga anas sai ba mace aljanna ba wa akhrajahu abu daud wa at-tabri min tariqi sulaiman at-taymi an qatada wa lafzuhu lafazansa lamma urida bi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallama wa urida lahu fil jannati urida lahu fil jannati naharun cewa an yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka nuna mashi wani kogi a cikin aljanna alhadifa wa yumkinu an yakuna fi hadha almawdi shay'in mahdhufun taqdiruhu ibnu hajarin yace za a iya cewa a wannan wurin akwai wata magana da aka koyi wanda za a kaddara da cewa thumma mababihi fis sama'i dunya ila sabi'a fa idha huwa binahar ya wuce da shi kai tsaye daga sama ta daya sai ya zilla da shi zuwa ta bakwai ya kai shi ya ga wannan kogi a cikin aljanna sannan suka dawo suka tsaye wata su in ji ibn hajar yace za iya wannan ta'awilin ko zama muna ganewa duk kokari yake tantance mana yadda hadisin yake qawluhu kullu sama'in fiha anbiya'un qad sammahum fa wa'aytu minhum idris fi thaniya wa haruna fi rabi'a wa akharu fi khamisa lam ahfaz ismuhu ibrahim wa ibrahim fi sadisa wa musa fi sabi'a kaza fi riwayati sharikin malam yace haka zuwa cikin riwayar shariku game da bayani akan wuraren da annabawan suke wa fi hadisi zuhuri an anas an abi dharr qala anas anas yace fa zakara annahu wajada fi samawati adama wa idrisa wa musa wa isa wa ibrahim ya ambaci cewa ya ga waɗannan annabawa a sama walam yathbut kaifa manazilahu bai tabbata ina ne wuraren zaman su ba ghayra annahu zakara annahu wajada adama fi sama'id dunya kadai ya ambaci cewa ya ga Adamu a sama ta ɗaya wa Ibrahimu fi sama'i sadisa Ibrahimu kuma a ta shida intaha wa hadha muwafiqun li riwayati sharikin fi Ibrahima wa huma mukhalifani riwayati qatadata an Anas an Malik ibn Sa'sa yace kaga wacce riwayan ta Abu Dharr ta dace da riwayan nan ta shariku cewa A annabi Ibrahim a sama ta shida amma su biyun sun saba riwaya katada daga Anas daga maliku dan Sa'sa wa qad qaddamtu fi sharhi an al akthar wafaqu qatarata wa siyaquhu yadullu ala rujhan riwayatihi amma na ambata a can bayan ji ibnu Hajarin cewa mafi yawan masu riwaya sun dace da ainihin da akan riwayarsa kuma za a karkata akan fifikon ingancin riwayarsa fa innahu dhabata isma kulli nabiyyin domin shi ya kiyaye sunan duk wani annabi was sama allati huwa fiha da samar da wannan annabin ke ciki wafaqahu sabitun an anas kuma Sabitu ya dace da shi daga anas wa jama'atun da wasu mazaje da dama zakartuhum hunaka na ambace su a can baya fa huwa al-mu'tamad shine abin dogaro kaga irin magana da muke faɗa a ranar cewa shi da kanshi muna jarin ya kasa bada amsa akan wasu magagaru kaga ɗaya daga ciki da kanshi yanzu ya yi anan cewa riwaya nan ta shariku ba ta da inganci a nan wajen ta samu zuzi. lakin ya ce amma in ƙulna innal ƙisata ta'addadat falatar jiha wala iskala da za mu ce ai ba su ɗaya aka yi isra'in ba kuma ko ɗan magari ce to shikenan babu wani iskali ba wani tarjihi dan ta yi a wannan isra'in da aka yi a ga wani annabin a sama ta kaza in aka sake dawowa a gashi a ta sama daban <laughs> kokari yake sai ya kawo mafita qauluhu wa Musa fi sabi'a بفضل كلامه لله في رواية أبي ذر عن الكشميهني بتفضيل كلام الله وهي رواية الأكثر سيتي وهي مراد الترجمة wannan gaɓa ita ce asalin abun da Bukhari ke hujja da ita a wannan riwaya ita kuma bata da wani iskali kaga annabi Musa dama a samar da aka ce an ganshi ta bakwai ce a duka riwayoyin sannan kuma ya tabbata yayi magana da Allah Allah ya yi magana da shi har sun maida wa juna zance ya ce ya musa me a hannunka yake sandata me kake da ita kaza nake yi to zan baka annabta ya ce ya Allah da dai ka bawa ne ya fi ni baki ya fi ni fasa ce a'a kai ne annabi na duk wannan tattauna tsakanin Allah da annabi Musa ko kamar yadda ya birjik a cikin alkurani karanta alal misali suratul qasas to dama kuma wannan shine mahallin tarjamar da Bukhari yake tabbatar da cewa Allah ya yi magana da annabi Musa kuma daidai wannan mahallin bai da wata iskali Daka shi shine asalin asal nassin da Imam Bukhari ke nema usul din da yake nema ya saba wa dabi'a sane kawai da ya ga dama sai ya kassare mana iya wajen ya riwaya da shi to idan ya kassare kuma shikenan duk wannan bayanin to ya haramta wannan bayanin kenan ba ba za a samu wannan ilimin ba dan a wasa kwalwa shi yasa sai ya bar shi kaga ya ba ya ba Ibn Hajar aiki ya ba ya ba eh, al ma'ad al qayyim gashi mu yanzu ya ba mu ko ima ta karuwa da karatu Allah ya gafarta musu gaba daya sai mu sauka da yake cewa fum qawluhu sun ala bihi fauka, dhalika bima la ya'lamuhu illa Allah hatta jaa sidratal muntaha sannan ya sake tafiya da shi zuwa wurin da babu wanda ya san wurin sai Allah har aka zo inda yake ce ma sidratul muntaha kaza wa qafirati sharik haka yazo a cikin riwayar shariku wa huwa mimma khalafa fihi ghayruhu wannan da gaskiya abin da ya saba wa ainihin mutane fa jumhura ala anna sidratul muntaha fi ɗaukacin masu riwaya sun cewa wannan magarya tana sama ta bakwai ne wa inda ba'dihim fi sadisa wasu kuma suka ce ta shida wa qad qaddamtu wajhal jam'i bainahuma inda sharhihi na gabatar da yadda za a hada waɗannan a inda yi sharhin ainihin wannan hadisi a can baya wala yaƙi ta siyaqi wata wa ta'khiran yace hala kuma anan an samu kwangaba kan baya ne wa kana zikru sidratul muntaha qablu qabla thumma ala bihi fawqa dhalika bima la ya'lamu Allah kamata yayi da sai ambaci sidratul muntaha kafin ainihin can a ce jaa sidratul muntaha thumma ala bihi shikenan sai iskalin ya warware qawluhu wadana al-jabbaru rabbil izzati rabbul izzati fatadalla yace wannan magana fi riwayatin maimun al-mazkura a cikin riwayatin maimun da aka ambata fadana rabbuka azza wa jalla fa kana qaba qausaini aw adna qala al-khattabi al-imam abu sulaiman al-khattabi yace barku ji magana ki faɗa jama'a yace laysa fi hadha al-kitabi ya'ni sahih al-bukhari hadithun ashna zahiran wala ashna mazaqan min hadha al-fasl fa innahu yaqtadi tahdidul masafati baina ahadil madhkurina wa bayna al-akhari wa tamyiz makani wahidin minhuma yace babu wata kalma ko wata jumla a cikin bukhari da ta kai wato munin wannan magana babu wata mummunan magana a bukhari irin wannan wadda take a zahiri da ɗanɗananta babu daɗi domin tana hukunta a ce kenan waɗannan da aka ambata guda biyu da manzan Allah da yayi aka yi mi'raji da shi da kuma Allah subhanahu wataala mahalicci tana kokarin wannan riwaya tana kokarin tantance inda suke da kuma har nisan space da ke tsakankanin su masafa ko kuma ta Abu Sulaiman al-Khattabi yana da jinin ash'ariyanci daga dole wannan ta mishi tsauri a jika na fara jama'a mun gane wannan amma mu da muke da aqida salafiya wannan ba wani tsauri bane matuƙa ta tabbata domin ba mu kai Allah San tsarkake kan shi ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ya tabbata manzo Allah ya faɗa ka mu alal aini war ra'si mun sallama amma me yasa ake ta wannan tababa saboda abin da ke kan wannan riwaya na matsaloli ina fata mun gane wannan ibnu hajirin ya kawo wannan ne saboda shi ma dan uwan ɗayan ne Allah ya gafarta musu gabaki daya shine sai ya ci gaba da cewa fa innahu ya hadha ila ma fi tadalli min at tashbihi wattamfili له illali ta'allaka min من فوق إلى أسفل yace wannan kuma bayan abin da ke cikin lafazin tadalla kusanci na tashbihi da kwatance da nuna cewa ya ya dogara da abin da ke kasan shi mutum mutum da ke taka wani abu shine zai iya matsawa har ya kusa da wani har makamanci haka to an haka an yi tashbihi a cewa imamu abu sulaiman al-khattabi qala sai yace faman lam yablughu min hadha al-hadith illa hadha al-qadr wanda bai san wannan hadisin ba sai iya nan maqtu'an aka yanke an gairi daga sauran walam ya'tabirhu bi awwal al-qissa walam bi awwal al kuma bai dauki izna daga farkon kissan ba wa akhiraha da karshen ta ba ishtabaha alaihi wajhuhu wa ma'anahu zai rikice game da wannan fuska ta ma'anar wannan hadisi da ma'anarsa wa kana qusarahu imma raddul hadith min aslihi wa imma al-wuqu'u fi Ya ce sai kuma ya zama ƙarshen ainihin wato al'amarin mutum ko dai ya ce ƙarya ne tun hadisin da ya inganta ko kuma ya tashbihi wa huma khaltatani marghubun anhuma da uban guda biyu ne waɗanda suke ba a kaunar su ba a kaunar ka tun kwar kuma ba a son yi tashbihi ma Allah subhanahu wataala wa amma man itabara awwal al-hadith bi akhirih fa innahu yazulu anhu al-ishkal yace amma wanda ya kalli farkon hadisin da ƙarshen shi to zai samu kanshi ya fita daga wannan matsala fa innahu musarrahun fihi ma bi annahu kana ru'ya li qawlihi fi awwalihi wa huwa na'im domin gaba ɗaya abin ya kasance mafarki ne gabaki ɗayansa saboda farko an ce yana bacci wa fi akhirih istayqaba an ce kuma ya farka a ƙarshe wa ba'du ru'ya masalun yudrabu ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله yace ita kuwa mafarki mafi yawan sashen shi yana zuwa a matsayin wato kwatanci ne na wani abu wanda za a fassara ba haka yake yaqinan ba abin da ka gani ba shine yaqinin abin da ya faru ba a ma'anar wani abu ne kaga diya la hadisin saboda wancan magana sai ce wa ba'd ru'ya la yahtaju ila zalika bal ya'ti kal mushahada wani ma barkin baya bukatan zuwa ga wannan yana zuwa ne kawai kamar abinda ainihin aka shaida aka gani qultu ni malam ibnu hajarin sai na ce wa huwa kama kala ta goyi bayan shi ce abin da ya faɗa haka yake walaltifata ila man ta'aqqaba kalamahu bi qawlihi fil hadisi sahih inna ru'yal anbiya'i wahyun fala yuhtaju wala yahtaju ila ta'bir yace ka akalli maganan waɗanda suka yi da suka mayar da khattabi martani akan wannan magana waɗanda suka mai mashi da martani cewa a a ai koda ma mafarki ne mafarkin annabawa gaskiya ne baya bukatar fassara yace ka akalli magana wannan su ibn qayyim ne masu wannan magana cewa ko da ya tabbata mafarki ne to an ji mafarki ne amma mafarkin annabawa ba mafarki ne irin na sauran mutane ba mafarkin sauran mutane shine yake zuwa da symbolism waɗanda suke suna nuna alamar wani abu wanda za a ce idan mutum ya ga yana yin kaza ko ya ga abu kaza ga yadda za a fassara bisa usul na fassara mafarki amma su annabawa abin da suka gani a farkin su kamar abin da suka gani keke da keke ne dan wahayi ne ibn ajarin ya ce kada a kalli wannan magana wannan ba haka yake ba za a kalli ta Allah ya gafarta musu gaba daya li'annahu kalamu man lam yum'in an-nazara fi hadha al-mahall ki dan magana ce ta mutumin da bai tsaya ya natsu ba a nan wurin a wani wuri za a anshe ta kenan amma anan ba za a karba ba sai ce faqad taqaddama fi kitab at-ta'bir anna ba'da mara'il anbiya'i yaqbalu at-ta'bir yace ai ya gabata a kitabu ta'birur ru'ya cewa wasu mafarkayya na annabawa ana musu fassara wa taqaddama min amsal dhalika qawl as-sahabi lahu sallallahu alaihi wasallam fi ru'yatil qamis fama awwaltahu ya rasulullah kuma ya gabata cewa ai wani sahabi ya tambayi manzon Allah a hadisin mafarkin nan na riga yace fassarar me ka gani qala ad-din wa fi ru'yatil laban qala al-ilm da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da riga bayan ya cire ta wani ya sa bayan ya cire ta wani ya saka da sauransu yace addini kenan da zai rike shi da halifofin shi game da kuma allaban wato nono da aka ce ya ga ya sha yace wannan kuma ilimi ne ila ghairi zalika da dai wasu waɗannan lakin da zamal khattabi bi annahu kana fil manami zamal khattabi bi annahu kana fil manami mutaaqqabun bima taqaddama taqriruhu qabl to kaji inda ya abin da sake bawa ibnu Hadirin uzuri akan abubuwa da dama kenan ilimin shi da ash'ariyancin shi suna suna gwara shi yana samun kanshi a cikin wato rudani yanzu kaga bayan di ya gama goyen bayan magana katsabi din sai ce to amma kuma fa tabbatar da cewa wannan mafarki ne ba daidai bane kaga di ya rushe duk fasarar da zama ana fata muna gane Ya yace walakin da jazmal khattabi bi annahu kana fil manami mutaaqqab abun a cikin digen shi ne bima ta ƙariru qabl bisa abin da ya gabata a can baya cewa ba mafarki bane to kuntuna magana da na faɗa cewa maganganun da ibnu qayyim yayi a littafin nan game da isra'i wasu maganganu ne masu masu fadi wasu pregnant expressions ne maganganu ne masu ciki amma kawai suka ji ya faɗi ta kalma ɗaya ya ce an tafi da shi a farke ba a bacci ba kuma so ɗaya ne kuma bai ga Allah ba haka ya dinga faɗansa gaba gaba kawai ya wuce a wurin shi duk shi ne ba wannan aiki wannan littafi ɗaya ne kadai da za a sake ɗauko al-mu'lim sharhin muslim za ka ji maganganu waɗanda ba waɗannan ba haka littafin qadi iyad ashafa za ka ji wasu haka dalailun nubuwa haka ainihin tafsirin ibnu kasiri ga sunan birjik maganganu waɗannan wayan yanzu muna ɗan taɓa ru'usul aqlam ne fa dan magana ce mai zaman kanta jama'a ba kuma kankanuwa ba ko magana ce mai alaka da aqida wanda a farkon musulunci ma sai da aka jarabci wasu da ainihin kokarin kasa gazgata ta Allah ya shirye da mu sai ya ci gaba da cewa a ƙasa wa ma nafahu min anna anas lam yusnid hadhihi alqissa ila an sallallahu alaihi wasallama la ta'sira lahu abinda waɗannan malamai suka kawo cewa wannan riwaya Anas bai ce daga Annabi ba kamar da muka ji a baya ko kamar mursali ne yace wannan ba ta da wata kima fa adna amri mafi rauni daga cikin al'amarin wannan fiha game da wannan an kuna mursalin sahabi a ce mursalin sahabi ne fa imma an yakuna talaqaha annabi sallallahu alaihi wasallama aw an sahabiyyin talaqaha anhu ko ya zama daga annabi ne Anas ya ko daga wani sahabi da ya ziga daga annabi wa mislu mash tamalat alaihi la yuqalu bil ra'ayi. kuma abin da ke cikin wannan riwaya ba a faɗan shi da a gani na fayakun laha hukumar rafi sai zama hukuncin ta marfu'iya ce walau kana lima zakarahu ta'sirun lam yuhmal hadithu ahadin rawa misla zalika ala rafi aslan wa huwa khilafu awal muhaddithina qatiba yace da za a ce a tunkuɗe wannan to da duk wani hadisi da wani mutum ya faɗa daga cikin sahabbai in bai faɗa ƙarara cewa annabi ne ya faɗa ba Ko mun nauyin magana ba za a dangata ga annabi ba yace da aruku zakar ilimi da yawa kuma wannan ya saba aikin ainihin da aka san malaman hadisi suna yi kaji kuma ya dauko sabon magana ita ma to haka dai yayi ta maganganu yayi ta maganganu ga sunan can sai yace wa qala abdul haq fil jam'i bayna as-sahihayn al-imam abdul haq al-ishbili ya fada a cikin littafin al-jam'u bayna as-sahihayn yace zada fihi ya'ani sharikan ziyaratan majhulatan wa atafihi bi alfazin ghayra ma'rufa shariku yayi ƙare-ƙare waɗanda ba a san su ba ya kawo magan da ba su da asali wa qadra wal isra'a jama'atu min al huffazi falam min ahadun minhum bima ata bihi sharikun malamai da dama daga cikin mahaddatan hadisi sun kawo wannan riwaya ba su faɗa abin da shariku ya faɗa ba wa sharikun laysa bil hafiz shariku ba hafizi bane a hadisi wasa baka ila zalika abu muhammad ibn hazm fi ma hakahu al-hafid abu al-fadl ibn tahir fi juz'in jama'ahu sammahu al-intisar li Ayyamil al-amsar wanda ya rigayi wannan malami zuwa ga wannan magana shine muhammad ibn abu muhammad ibn hazm kamar yadda aka ruwaito a tafi mai suna al-intisar li ayyam al-ansar al-amsar fa naqala anhu an al-humaydi an ibn hazm qala ibn azmin ya ce lam na bukhari wa muslimin fi kitabai ma shay'an la yuhtamalu makhrajan illa hadisaini la yahtamilu makhrajan illa Ya yace ba mu samu wani hadisi a cikin bukhari da muslim wanda ba shi da mafita game da kawo su ba sai hadisai biyu thumma ghalabahu fi takhrijihi alwahm ma intiqa ma ma in ma ittiqan ma ittiqanihima wa sihhati hima. fa zakara hadisa, alhadisa yace anan wajen samma galabahu fi takhriji waɗannan hadisai guda biyu sun samu sun galabaici malaman malaman sun faɗi wajen fidda su duk da kwarewar a hadisi da sanin shi sai baci wannan hadisi wa qala fihi yace a cikin shi akwai alfazun mu'jama kuraman baki wal afatu bala'in da ke ciki min sharikin sharikin ya kawo shi min dalika qawluhu qabla an yuha ilayhi da faɗin shi da ya ce kafin a yi wahayi wa annahu hina idin furida alaihi salatu da cewa a lokacin aka kwanta mai sallah qala yace wa hadha la khilafa bayna ahli ilmi ahad min ahli al-ilmi anna inna ma kana qabla al-hijrati bi sanatin wa ba'da an uhiya ilayhi bi nahwi 12 sanatin yace babu sabani akan cewa wannan ya faru ne kafin ayi hijira da shekara guda bayan an shekara 12 ana mishi wahayi sun qawluhu da kuma faɗin shi innal jabbara da na fata dalla hatta kana minhu qaba qausain aw adna wa aisha radiyallahu anha taqulu aisha ko tana cewa inna ladhi da na fata dalla jibril ba Allah bane yayi wannan da na fata dalla tace jibril ne intaha magana shi ta kare sai ibnu hajar yace wa qad taqaddama al-jawabu an zalika duk wannan mun riga mun bada amsa wa qala abul fadl ibn tahir تعليل الحديث بتفرد شريك ودعا ابن حزم أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه أبو الفضل بن طاهر yace wannan batu cewa shariku ne ka wannan matsala kuma ba wanda ya riga shi akai da ibn hazm yake fada shi ma ibn hazm din bai da wani salafi akan magana fa inna sharikan domin shariku qabilahu a'immatul jarh wa ta'dil malaman jarh wa ta'dil sun karbe shi wasaquhu sun amince da shi warau anhu sun yi riwaya daga gare shi وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجوا به وروى عبد الله بن عمد الدورقي وأثمان الدارمي وعباس الدوري أن يحيى بن معين لا بأس به يا ابن معين يا حسنش وقال ابن عدي مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيره من الثقات هذا يسمى تبس كنانكو وحديثه إذا روي عن إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي anhu da'ifun yace hadisan shi idan amma suka rawaito shi babu matsala fa inna ibn tahir qala ibn tahir wa hadithuhu hadha rawahu anhu thiqatun wa huwa sulaiman ibn bilal wannan riwaya sulaiman dan bilal ne amintacce ne qala yace wa ala taqrir taslim tafarrudihi ko da ma an ce e da gaske shi kadai ya ruwaito fadin shi da yace qabla an yuha ilaihi la yaqtadi tarhu hadithihi bai bukunta a ce a wurgar da hadisin shi gaba daya fa wahamu thiqati fi mawdi'in min alhadisi la yusqitu jami' alhadis kuskuren da mai riwaya zai a wani waje guda daya baya zubar da hadisin gaba ɗaya, wala ma idza kana alwahmu la yastalzimu irtikaba mahdhurin musamman idan zama wannan kuskure baya lazimta hawa kan wani abu wanda yake ba daidai ba walau turika hadithu man wahima fi tarihin la turika hadisu jama'atin min a'immatil muslimina yace da za a ce a tunkuda hadisin duk wani wanda ya kuskuren faɗan wani date ko wani abu da ya faru a wani lokaci to da an wurga da hadisan da dama da gaskiya wa musulmai sai ce wala allahu arada an yaqula halama ya so ya ce ne ba da an uhiya ilai sai kuskure ya ce qabla <laughs> fa qala qabla an yuha ilai intaha magana abul fadl ibn tahirin ta kare ta ibn hadirin sai ya ce وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في صحيح آآ ba abinda Abu Tahir ya faɗa Abu Fadl ya ba daidai bane cewa Ibn Hazm ne kawai ya fara yace a'a Imam Muslim ya riga Ibn Hazm yin wannan ishara a cikin sahih dinsa fa innahu ba'da an saqa sanadahu bayan ya kawo isnadin na shariku din wa ba'd al-matni da wani bangaren matni sai ثم قال wa zada wa na ƙasa. ya kai wani abu gaba ya kai wani abu baya ya rage ya ƙara ishara akan matsaloli ko daga maganar ka abul fadl ibn tahir cewa wai ibn hazm ne fara faɗa wannan magana ba daidai ce kaga maganganu yake na adalci na ilimi wa sabaqa ibn hazm aidan wa sabaqa ibn hazm aidan ila al-kalam fi dhalika fi sharikin abu sulaiman al-khattabi kama qaddamtu baya ga imam muslim ma abu sulaiman al-khattabi shi ma ya wannan magana wa qala fihi an-nasa'i imam an-nasa'i yace wa abu muhammad ibn al-jarud suka ce game da shariku laysa bil qawi ba amintacci ba mai karfi bane wa qala ya ibn sa'id al-qattan la yuhad wa kana yahya ibn sa'id uh, al-qattan la yuhaddithu anhu al-imam yahya dan sa'idu baya riwaya daga gare shi kuma daman shi bai riwaya daga masu rauni na'am yace gaskiya ne qala muhammad ibn sa'd wa abu dauda thiqatun fa huwa mukhtalafun fi ce gaskiya ne abu dauda da muhammad dan sa'ad a cikin tabaqat sun ce amintacce ne waɗancan kuma sun ce mai rauni ne kaga ya zama an yi sabani kenan game da shi kaga sai ka koma littafai irin su mizanul i'tidal fi naqd rijal da lisanul mizan da al-kashif fi du'afa'i na ainihin al-imam az-zahabi fa idza tafarrada udda ma tafarrada bihi shazan da ka in ya kadaici da wata riwaya ku ji wannan jama'a wannan shine ƙarshen maganar da yake idan ya kadaitu da wata riwaya ko wata kalma to wannan kalmar da ya takaitu da ya kadaitu da ita udda me yace udda ma tafarrada bihi shazan wa kaza munkaran kuma a ce munkari ne ala ra'ayi man al munkar washab shay'un wahid ukaji ya gama gaba ɗaya dabdalar shi amma ya take yi akan cewa wannan riwaya babu shakka ta da matsala wallahu ta'ala a'lam sai kuma yazo ya summarizing gaba ɗaya matsalolin guda 12 gashi yake cewa al-awwalu na ɗayan su amkinatul anbiya'i alaihi salatu wassalam fi samawat matsala ta farko da shirki ya samu shine faɗan wuraren da annabawa suke ya faɗe shi ba daidai ba asani na biyu kaunul mi'raji qabla al-ba'sa kasancewa mi'rajin kafin aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ma matsala ne asalisu na uku kaunuhu manaman cewa da yayi bacci ne Rabi'u na hudu mukhalafatuhu fi mahalli sidratil muntaha sabawa jumhur da yayi akan cewa sidratil muntaha sai an wuce sama ta bakwai me ko a sama ta bakwai din alkhamisu na biyar mukhalafatuhu fi naharaini wa huma nilu wal furat wa anna unsuruhuma unsuruhuma fi sama'i dunya cewa waɗannan kogi na nilu da furat wurin da suke sosa ruwansu daga sama ta ɗaya ne as-sadisu sabawa na shida shaqqu sadri inda al-isra'i cewa sanda za isra'i ne aka tsaga kirjin shi alhalin wannan kuma ya faru ne kafin annabta asabi'u na bakwai zikiru na halil kautsar fi sama'id dunya ambatan cewa ruwan alkausara a sama ta daya asaminu saminu na takwas nisbatun dunuyi wa tadalli ila Allah danganta kusanto wannan zuwa ga Allah maimakon ga jibrilu attasi'u tasiu na tara tasrihuhu bi anna imtina'ahu sallallahu alaihi wasallam min ar-ruju'i ila su'alin rabbih at-takhfif kana inda al-khamisa cewa da yi karara sai da aka yi sawu biyar sannan ne annabi ya ki komawa ya je ya nemi alfarma cewa yana jin kunya alhalin ko sauran ruwaye suna nuna a na tara ne al'ashira al'ashiru na goma ƙaunuhu fa'ala bihi jabbaru faƙala wa huwa makanu sai ƙara Allah ya ƙara sama da shi Allah ya ce mishi sai magana da Allah yana wajen da yake alhadi ashara ruju'uhu ba'ad al-khams kuma da aka ce yayi bayan biyar wal mashhur fil ahadith anna Musa alayhi salam amarahu bi ruju'i ba'da an a at-takhfif ila al famtana'a kama cewa da ya koma bayan na biyar din amma a hanya ne ya canza ra'ayi amin Allah ka yace mishi ni ba a canza magana a wajena wannan je ka dawo da kake ya isa ka ai mun karanta ko wannan ma sabani ne asani ashara ziyaratu zikri turi fi tasti cewa da yayi mazubi wani a cikin wani mazubin gaji saɓani goma sha biyu a cikin riwaya ɗaya. shariku ibnu abdullahi kenan almadani Allah ya gafarta mushi gaji wannan daga cikin aikin da malam ya ta bamu zai ta bamu ire-iren waɗannan ayyuka jama'a suna nan birjik saboda littafi ne na babban malami kuma yana yin shi ne daka kuma ya ce wai takaitawa yake mujalladi biyar ne kamar wannan mujalladi biyar ne wannan shine mujalladi na farko amma ya ce takaitawa yayi Allah shirar da mu wannan dai jama'a a takaice shine dangane da wannan riwaya abinda za a iya concluding shine cewa farko dai babu shakka akan inganci da nagartar littafin Imam al-Bukhari ko miskal da babu wannan na biyu kuma cewa da aka yi inganci da nagarta bai nufin kowane harafi da kowace jumla ingancinta da nagartarta kamar ɗaya ce wasu sun fi wasu matakan inganci wasu ba su kai wasu ba sannan wannan riwaya ta shariku bizzat tana da shuzuzi a cikinta guda goma sha biyu amma menene wajihin da za a mai imamul bukhari game da ita shine wannan riwaya ba ita ce mu'tamadarsa ba ya fita da riwaya wanda suke mu'tamadai wannan abin da ya kawo a cikinta mun ji baya daga cikin abubuwan da suke da sabanin shine magana akan cewa annabi Musa ga sama da yake sama ta bakwai sannan kuma Allah ya yi magana da shi shi shine hujja a cikin hadisin banda irin waɗannan Bukhari dama yana kawo ire-iren waɗannan maganganu wanda suke ba sun cika sharaɗinsa ba ne don ba su ne usul ɗin littafin ba akwai su da yawa a ciki akwai mu'allaqat akwai ainihin wato tarajim da yake da wasu hadisai da makamantansu to wannan ɗaya ne daga cikin irin waɗannan abubuwan waɗanda ba su ne usul ɗinsa ba na bata mun gane wannan sannan kuma kamar al'ada shi da muka fada ya kawo wannan ne dai ba mutane dama ta wasa kwakwalwa da fahimtar yaya abubuwan suke da ya kawo ruwaye da suke ingantattun a baya an gansu kuma an karanta su amma wannan fil jumla yana tabbatar mana da ainihin wato ka'idar da Allah ya sanya rayuwa mutane cewa dan adam tare yake bai cika goma ba duk wani mutum da yayi wani abu sai an same shi da dan adanci koya yake ne aka ce imamu shafi yana cewa aballahu an yatimma illa kitabu Allah bai yadda wani littafi ya tsiraitu daga wani kuskure ko wata naƙasa ko wani abin da za a nuna ba sai littafin Allah littafin Allah alkur'ani shine duk inda ka buga karaya babu wata kalma ko wani harafi ko wata jumla ko wani ka'idar larabci ko wata qadiya tarihiyya ko wata mas'ala ta ainihin wato kimiyya wanda za a samu qur'ani ya zama yana da fault a cikinta wannan babu tun da aka yi duniya kuma hata tashi kuma ba za a samu ba ba sai ka ce in sha Allah ba haka ka sake ta babu ƙa'idi ba za a samu ba in ma mutum ya gani to ƙarancin ilimin shi ne ƙarancin imanin shi ƙarancin basirar shi ƙarancin sanin shi da larabci da sanin shi da tarihi sai ce to nan yana ganin ba daidai ba ne a ne ba daidai ba din shi shi kanshi amma qur'ani daidai ne jama'a na fata mun gane wannan sai mu koma cikin ainihin littafin muna zadul ma'adi fi hadi khairul ibadi malam ibnu al-qayyim yace faslun fi auladihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan fasli yana magana ne akan ƴaƴa ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallama awwaluhumul qasim ya fara da al-qasim wa bihi kana yukna mata tiflan وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار في jiba. ya kamata mu ambaci tun farko cewa duka auren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga baki daya mace daya ce ta mishi haihuwa ita ce khadija sai kuma ritul qibtiyya da ta haifi ibrahim amma in banda wannan duka sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi bai haihu da su ba shi sa aisha ta taba jawo kanta wata matsala Aisha da irin kishin su na mata dama tana cewa na fi kishi da Khadija fiye da duk wata mace gashi ban taba ganin ta ba ba taba zama kasan igiya aure ɗaya ba amma dai mijinta ya auri Khadija har ta rasu duba ga irin wannan ba ce mutum ne yayi aure matar shi ta rasu sai kuma ki a auro ki sai ki fara kishi da gawa kishi da matacciya ba ita ne take kishi da ke ba kene ke kishi da ita to kenan wata rana sai ta ga manzo Allah magana da bai ji dadi ba tace kana ta yawa manzo Allah bini bini yace oh Khadija Allah jikanta baiwa Allah mutum ya kirki kai wannan mata akwai alheri ashe abin yana wa Aisha radadi irin da mata suka saba ji a cikin radadin zuciyarsu tace wai kai me naka Allah ya canza maka da tafita alheri yace rufa mana baki wallahi Allah bai canza mana da wanda ya fita ba manzo Allah ya miƙe da kishin gida yace Allah ya bani Khadija ta aure ni sanda kowa baya kaunata ta yi imani da ni sanda kowa ya kafirce mini kuma ta sakan mini ragamar dukiyarta da rayuwarta namur dukiyarta da rayuwarta ce ku kuma gabaki ɗayan ce sannan kuma Allah ya azurta da ƴaƴa ta hanyarta ce ku kuma Allah ya haramta mana ƴaƴa ta hanyar ku manzo Allah ya faɗi wannan magana ya fita ya bar ɗakin tace sai da yayi wata guda kullun sai ya tuna mata wannan gurin Kullum gari ya waye sai ya ce mata wallahi Allah bai canza mun ta Hadiza ba ta fi mun ku ta aure ni sanda kowa bai aure ni ba kuma ta taimake ni sanda kowa yake taimako na sannan Allah ya altar da ita da 'ya'ya ku kuma bai altar da 'ya'ya da ku ba wata guda ana ma Aisha wannan hadisi Kullum sai ya tuna mata dan ta san muhimmancin magana tace nai nadama me yasa ma ta da wannan magana gabaki da wata guda ana mata wannan goro shi yasa babu iskali duk da malamai suna kokarin kawo magana akan Aisha da Khadija falala to wannan babu wani iskali akan cewa Khadija ta fa Aisha falala don gashi da kashi manzo Allah yace Allah bai canza min da wadda ta fita ba kuma manzo Allah ya faɗa ƙarar yace khairu nisa'iha Maryamu wa khairu nisa'iha Khadija mafi alherin matanta wato matan zamaninta ita ce Maryamu a cikin Bani Isra'ila kenan gaba ɗayansu da wanda suka rayu tare da ita da suka rayu a bayanta wa khairu nisa'iha mafi alherin wannan al'ummar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace khadija tun daga zamanin shi har ana da kasa ba za a sake irin ta ba wannan babu wani iskali Aisha ne ta zo na biyu sai ta zo na biyu bayan wannan kokarin kulla wannan shi kanshi wannan sabanin ma wani zakewa ne kawai tun daga shi manzo Allah karara ya faɗa ya bayyana ina ba ta mun fahimci wannan jama'a to dan me zaka dinga kwallo wani sabani cewa sai an tantance waye fi tsakanin Aisha da Khadija babu wani maganan waye fi Khadija ta fi Aisha daraja saboda waɗannan nasoshin na Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kuma irin ainihin gwagwarmayar ta sha a lokacin da ake cikin bukata zuwa gwagwarmayar domin wanda sai da aka yi musulunci ya rayu lub sannan ya zo ba za a iya fahimtar jajircewarsa ba fiye da wanda yake tsaye eh, musulunci sanda ake fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin min sanda ake cikin kunci da bala'i sanda wasu suke kusa da zamewa yanzu kamar izala ne galibi yanzu wanda aka haife su shekara ashirin ƙasa suka tashi daga duk ana izala ɗin sun san wahala izala ba san wahala izala ba in ka san ka san wanda suka san wahala izala sai ka je ka binciki tsofaffi waɗanda aka kafa izala da su 1977-78 wanda aka dake su aka musu sharri aka kulle su aka kwace musu matansu da rumfunan kasuwarsu suka bar garuruwansu aka kure su a gidajen iyayensu aka hana su cin gadon iyayensu da ƴan uwansu saboda kawai sun ce Allah ɗaya ne ba za su bi tijjani ba wannan su suka san meye izala wanda yanzu kai aka haife shi ya shiga izala ko aka shigar da shi by default an haife shi a gidan izala ba ka da yaƙinin inda yara rayu lokacin zai iya izala ba haka bane ba maki ba zai iya ba inda ya zo ne yaga kawai ana yi ba zai yi wannan mai ba haka Umar yake faɗa yake cewa musulunci din nan ba zai gushe ba ana warware shi bari bari a zaman da za a zo ƴaƴan da aka haifa a musulunci su ne shugabanni ba su san komai na wahalar musulunci ba daɗin shi kawai suka sani za su dinga warware shi bari bari har sai ya zama babu komai yadda ka zaka dinga sale albasa har sai ya zama babu komai me yasa kaga kudin gado ba sa daraja ai ba idan ba kudi ne na arziki ba saboda wanda zai zo ya hau kansu bai san wahalarsu ba da ya hau kai da dima su zai ya watsi da su yanzu ko a gida ne aka sami yara shinkafa a faranti ba watsi suke da ita ba kai mai gidan kana yi haka saboda ka san wahalar ne mota ko kana ci a hankali kana tarewa su ku sai su bala ta kawai su tashi abin su saboda ba wanda ya san wahalar ne mota a cikin su to ɗabi'a ce ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama khadija san da ya rayu da ita mala'ika ya zo ya firgita shi da ya zo gida ta nutsar da shi saboda mace ce mai kaifin basira da tunani ta ce mashi a'a wallahi la yu'zika Allah Allah bai ci da kai ba kana kaza kana kaza kana kaza inda wata ce wadda ba ita ba wata gida ba ta iya haka ba kaddara yanzu mataka ka ce mata kai mafarki ka ga aljani yana yana shishinaka ko ya shake ka za ta ce maka to ta tafi gida Allah ya sauke in ma ta yi wannan kokarin kenan a koda za ta ce mu kwana a ɗakin ba komai mu kwana muna ayatul kursiyu mu ga mai zai faru ba kowa za ta iya haka ba sai jajirtacciya ba a rasawa ɗaya ɗaya haka ko Allah shi kyauta shine sai ya ce awwaluhumul qasim wa bihi kana yukna na farkon su shine alqasim wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkunya da shi ana ce mashi Abul Qasim mata tiflan ya rasu dan yaro kankani aka ce tiflu shine yaron da bai kai shekara bakwai ba yaron da yake halin yarinta ta kuruciya ta ainihin bakwai din farko waqila wasu sun ce asha ila arrakibad dabba ya rayu har zuwa sanda zai iya hawa raƙumi ko doki kamar dan shekara 12 ko 13 makamancin haka wasara fin nujiba a fin najibati ya zama yana shiga cikin abokai thumma zainabu sannan sai kuma zainab wakila an ce hiya sannu min alqasim an ce ta girma qasimu thumma Rukayya sannan sai Rukayya wa umma kulthum wa fatima wannan duka ƴaƴa ne mata wa qad qila fi kulli wahidatin minhunna innaha sannu min uktiha kowace a cikinsu za zaka samu wasu malamai suna cewa ta girma ƴan uwarta wa qad dhukira an ibnu abbas anna ruqayyata sannu Salasi, an ambato daga ibnu abbas ya ce ruqayya ta girma sauran guda uku sune wane ummi kulsum wa ummi kulsumin asgharuhunna ummi kulsum kuma ita ce ƴan kankanwa a cikinsu. su thumma da lahu abdullahi wa hal da ba'adan an-nubuwa aw ha fihi ikhtilafun sannan aka haifa mashi mai sunan babansa abdullahi an haife shi kafin annabta ko bayanta malam yace akwai sabani wasaha ba'dhum annahu walida ba'dan nubuwa wasu malaman sun inganta cewa an haife shi ne bayan annabta wal huwa at-tayyib wat-tahiru shine Abdullahi at-tayyib wat-tahir aw huma ghayruhu koko wasu ne daban tayyib da tahir din ala qawlaini maganganu daban-daban guda biyu was-sahihu abin da yafi inganci annahuma laqabani lahu cewa sunan shi Abdullahi sannan ana mishi laƙabi da at da kuma at wallahu a'lam wa ula'i kulluhum min Khadija ce duk waɗannan daga Khadija ne walam yuraddahu min zawjatin ghayriha babu wata mata da ta haifi mashi wanda ba ita ba kamar yadda muka ji thumma wanda lahu Ibrahimu bil madinati min surriyatihi mariyatil qabtiyya sannan aka haifa masa Ibrahimu daga sadakarsa ita ce mariya alkiftiya sanata samanin min hijra hijira na da shekara takwas wa basharahu bihi abu rafi'in maulahu abu rafi'in ya goye masa bushara fa wahaba lahu abdan ya bashi kyautar bawa wa mata tiflan qabla alfitami wannan yaro ibrahim ya mutu dan yaro kafin yayi wa ikhtulifa hal salla alaihi amla an yi sabani shin ya mushi sallar gawa ko bai mushi ba ala qaulaini bisa magana biyu wa kullu auladihi tufiya qablahu illa fatima gabaki daya ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga shi mutuwa in banda fatimatu radiyallahu anha fa innaha ta'akhkharat ba'dahu bi sittati ashhur ta yi jinkiri bayan shi da wata shida farufi alaha farafa Allahu laha bi sabriha wa ihtisabiha min darajati Allah ya ɗaukaka mata matsayinta sakamakon haƙurin da ta yi na rasa shi ma fuddilat bihi ala nisa'il alamina abin da ya ba ta tsaukaka akan dukkanin sauran matan duniya wa fatimatu fatima din nan afdalu banatihi ala al-itlaq ta falala akan ƴaƴan shi gaba daya sake babu kaidi wa qila innaha afdalu nisa'il alamina ana cewa tafi kowa daraja daga cikin matan duniya wa qila bal ummuha khadija wasu sun ce a'a wata khadija ta fi matan duniya daraja wakila wasu kuma sun ce bal aisha aisha ce wakila wasu sun ce bal bil waqfi fi zalika ayi taka tsantsan ayi tawaqqufi dai a ce wannan kaza wannan kaza kowace a daraja ba tare da an faɗi wacce fi wata ba a ƙasa yace akhraj al-bukhari min hadisi aisha radiyallahu anha qalat da annabi sallallahu alaihi wasallam fatimata fi shakwahu allazi qubida fihi manzo Allah ya kira Fatima a cikin rashin lafiyar da ya mutu fasaraha bi shay'in fabakat sai mata kuskus a kunne sai ta kuka thumma da'aha fasaraha bi shay'in fadhahikat sai ƙara mata magana a kunne sai ta dariya fasalna an zalika sai muka ce mata me ya gaya miki faqalat farko ta ce musu ba zan faɗa ba a cikin cikakkiyar waya ce ba zan fada abinda babana ya faɗa min ba daga baya bayan rasuwar shi ne ta gaya musu cewa sarrani annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tufiya fi manzon Allah ya gaya min cewa ne wannan ciwon ba na tashi bane fa bakaitu sai ne kuka thumma sarrani sannan ya sirranta mini fa akhbarani anni awwalu ahlihi yatba'uhu cewa ni ne farkon mutanen gidan shi da zai bi shi zuwa lahira fa dahiktu shine ne dariya cewa ba zan dade ba zan koma inda yake wa fi riwayati al-bukhari kala amma tardaina an takuni sayyidata nisa'i ahlil jannati aw nisa'il mu'minina shin ba za ki so a ce ke ce sayyida a cikin matan aljanna ko matan mu'mine ba fa dhahikat bi zalika sai ta dariya saboda haka muslim ma ya fitar da shi a lamba hadisi na 1759 min hadisi aisha wa fihi wa ashad ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sittata ashhurin a wannan riwaya ne aka ba da labarin cewa ta rayu watanni shida bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ita ma ta cika radiyallahu anha wa ardaha wa sallallahu ala abiha za mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan fadlu faslun fi amamihi wa ammatihi sallallahu alaihi wasallama duk dai waɗannan muqaddimomi ne ma da yake te mana kafin ya zo asalin bayani akan dalla-dallan abubuwan da zai kawo na shari'ar manza Allah sallallahu alaihi wasallama game da ibada game da mu'amala game da zamantakewa game da tafiya game da bashi game da yaƙi game da komai da yake da alaka da rayuwa ko addini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah